يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شجبا تفسير القرآن من جمع أولنا وتا من تاريخ البركة وتا رمضان وتا ممكن تروى أن المجلس na jari hadis ga jimare babban layin garin biyu jihar borno muna muyi azumi na ɗaya har guda goma sha hudu yanzu haka muna daren goma sha biyar daren asabar daren sha biyar watan rawan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da uku ta zo daidai da daren sha shida ga watan daren sha shida ga watan hudu watan april ko abrilu miladiya shekara dubu biyu ga ashirin da daren eh. kusan muna nan a cikin tafsir suratul yusuf alaihi salam muna nan a aya ta saba'in da shida akwai takardu guda biyu takarda na farko ana sanar da ɗaliban ilimi ci gaba da karatun daura da ake na shamsu din gobe a sabar karfe shida da rabi na safe duk da ban zame su ba amma zai zama mafi na biyu wurai da kuma makarantar da su zauna da ne saboda haka ana faɗin sa ɗalibai abin da ya shafi wurin allah saka malam da alkhairi ya kara masa kwanan yiwa ya ba wa ɗalibai karsashi na zuwa wannan karatu takarda na biyu ya ce assalamu alaikum allah ya saka malam da alkhairi amin tare da ku duka ya ce ni ne na ga wata yarinya na je na nemi izini a wajen babanta mun yi nisa da ita amma akwai rashin lafiya da na taɓa yi ban sake jin kaina na ma'ana sa baya da yau ce ya daina jin sha'awar sa baya da yau shi abu da yake faɗa yanzu ba yana son yi jinya don yanayin da yake ji a cikinsa ya yi jinya shin zai sanar da baban yarinya da kuma yarinya Kama yana neman shawara akwai shi yana bukatar addu'a ta malam da farko nas'alullah al-azim rabbal arsh al-azim an yashi nas'alullah al-azim rabbal arsh al-azim an yashi nas'alullah al-azim rabbal arsh al-azim an yashi na biyu a ina ganin dama in tun kafin ka tambayi auren kana da wannan matsalar to ai kaga da bai dace ka tambayi wannan auren ba sai ka magance wannan matsalar. don matsala ta irin wannan yana da farfakiya kwarai da gaske shi ake kira inni akwai hadisi da guda daya ibn hajar ya fa cikin rubun mara wanda inni koda yana da aure da matarsa ana ba shi shekara ya jinya in ya warke fallala in bai warke ba ko ta ce ba za ta iya zama ba kar ta sabi Allah ko ana rabar su to amma abin da ya dace ya kamata in ba ka wani wani darasi takaitacce a kan wannan mas'ala ko a ciki za a samu haske wanda zai iya magance wannan mas'ala da yake damu amma tun da yanzu ya zo min ba zata insha Allah ta'ala in mun zo tafsirin gobe ya kamata mu dan ba da koda don yanzu ne na zo na cikar da wannan akwai wasu lokaci da malamai suka yi musamman wani da abdulsalam bali ya yi bayani biologically yadda gaban namiji yake miƙewa amaliyatu ba mana ayyukan da yake faruwa kafin nan gaban nan adam ya miƙe me yake haɗuwa da ya haɗu ya haɗu har gaban da ya miƙe ɗaya kenan in ka gane wannan sannan kuma akwai rashin miƙewar gaba akwai wanda sihiri ne akwai wanda kuma jinnu ne ina fata an gane akwai wanda kuma cuta ce ta dalila to mai yiwa idan muka zo muka dan haska to muka ba ka wani haske to ko kana iya amfani da wasu shawarwari da zamu baka a ga an cimma nasara amma da farko muna addu'a Allah ya baka lafiya kuma muna barin addu'a da duk wanda yake nan da wanda ke wallahi ya sa wannan bawan Allah cikin addu'a sannan kuma na biyu ka ci gaba da neman magani sannan kuma na uku wajen kokarin sanar da su ka yi istikhara kai yi istikhara in sanarwar alkhairi sai ka sanar in ba shi ne alkhairi ba kuma ba abu ne na ɗan gaggawa ba sai a ɗan duba wasu abubuwa amma gobe insha Allah ta'ala za mu maka bayani kuma mu ƙara maka shawarwari a kai a arama muna nan a cikin suratul yusuf alaihi salam yau za ka fara mana fil a inda jiya ka fara mana ɗan jiya mun yi bayani ne akan kazalika kidna da yusuf za mu tashi aya ta 76 fa bada'a bi awiyatihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء وإذا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم فمعاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون نعم. فلما استيئسوا قبل ما في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين نعم جزاك الله خير a wannan mas'ala da muka karanta wanda za mu bayani a kai gobe insha Allah har ana samun irin wannan matsala musamman su ma mata suna fama da wannan a karkashin inda wajen musulman bali ya yi bayani a kan arrabtu da anwa'ur rabb akwai arrabtu a Tafiyar, akwai arrabtu a taballudiyya akwai arrabtu a insidad akwai arrabtu a man wanda masu mas'aloli suna da muhimmanci kwarai da gaske دعطي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شك دكتور منصور كيف هاي الورا كيف حالكم كيف حالكم آه، نعم الحال وكيف الظروف وكيف الدعوة لا لطفي بني حاليا أنا في بيوت

بارك الله فيكم إيه، كان ايوه كان ايوه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورنا aka zauna saboda albarkar alƙur'ani a karanta tashi a ji fassara shi a ji mahazafin shi hakika muna cikin albarka kuma muna cikin aiki na alkhairi muna godiya wa Allah madaukakin sarki a wannan wannan wata ne da ya zama wajibi dama mu kusanci alƙur'ani kasancewar wata ne na alƙur'ani sha'ru ramadan allazi unzila fihi alqur'an na'am wannan a cikin da aka fara saukar da alqur'ani inna kuma yana kusantar alqur'ani ne da kowane lokaci da ramadana ya zo قال saboda haka wannan zama da ake yi ana tafsirin kur'ani ana karatun Al-Qur'ani na shakka yana ɗaya daga cikin mafi alkhairin aikin da za a yi ina karfafa koyar ku akan zama domin sauraron karatu Kur'ani tare da kuma ikhlasin A ba abin da ya fi alkur'ani hidimar ilimi ne idan niyya ta yi kyau Imamu Ahmad Muhammad Rahmatullahi alaihi ya kamar yadda ɗansa Abdullahi ya tambaye shi ya ce mishi menene mafi kyan aiki da mutum zai yi a duniya bayan bayan bayan darajar Allah ta yi daraja ta harkar karatu. Na'am. Walakin kuma da tashi da bi mafi fitu a cikin wannan kitabu ko ta ji musu. Na'am. Yake cewa al-ilmu la yusabu shay'un idan sabu fi niyya. Na'am. Bila wa qasala fa ya'a Allah bada an tabu ya fi rab al-jahli al-nafsita kuma al-hajji. Dan haka shi da kokarin zuwa sauraron karatu al-Qur'ani tare da niyyar mu ma in Allah ya so za mu yi kokari abin da muka sani mu sanar da waɗansu wannan shi ne albarkar rayuwar mu shi ne kuma abin da muka gada da zama gabatan mu kuma da shi ne addinin mu da rayuwar mu duka da su ina addu'ar alkhairi ma da yake gabatarwa Allah ya sa da mu da alkhairi mai fara albarkar gare shi da ilimin da rayuwarsa kuma albarkaci zuriyarsa ya zafarta wa iyayenta shi ya sa ya zama lafiya. Amin. wasu masu sauraro Allah ya kuma ya albarkaci mu ya sa abu da za mu je zama hujja gare mu. Amin. Kuma ya sa mu amfana kuma mu zama waɗanda daga baya kuma ya zama karanta da waɗansu. Wannan su ne kalmomi na Musallallahu Alaihi Wasallam Mubarak ala Nabiyina Muhammad. Mm. wa alaikum salam wa rahmatullah afwan na ce dakta ashe professor ne a yakai ne kasan ka zama lauya sai hankali kada ka kai ƙara na <laughs> Allah ƙara wa marar abin abin sai mu yi waya sai mu yi waya da za ku wala tsara shukura shukura shukura masha Allah mun samu kalmomi guda biyu uku daga bakin babban malamin cikin malamanmu na kasa a Professor Dr. Mansur Yalwa kusan na kira shi ne akwai ɗan tattaunawar da za mu yi tsakanina da shi to sai ya kira kuma muna karatu to kaga tattaunawar da ba zai zanta duniya da ba zai da alkhairi ah, to amma mu yi amfani da wannan dama ya fi kalma ɗaya biyu duk da ba mu shirya yin hakan ba amma hikima dama kayan tuntuwar mumini ne duk inda ya same ta sai mai sai ya ɗauke ta don shi ya cancance ta ah, profesor mansur yalwa ɗaya da cikin manyan malamai a mu da ƙasar bakakin fata masu jin hausa kuma yana ba da gudumawa ba da riba rana wajen karanta da addini kuma malaminmu ne kuma abokinmu ne kuma amininmu ne kuma mutum ne wanda yake da matukar nuna kauna a gare ku kwarai da gaske Allah shi a wannan matsaloli da nake bayani insha Allah ta'ala za mu tattauna gobe a kai har mata za ka wasu zai shafe su wata ce infection ne wani kuma ya zanto ba haka ba to insha Allah ta'ala gobe za mu ɗaya lokaci kaɗan a kai kafin mu ci gaba don musulunci tana kiwon ɗabi'a ce da rayuwa da lafiya da a ubangiji ta'ala yake cewa fa bada abi auliyatihim qabla wi'a'i sun thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi kadhalika kidna li yusuf ma kana li ya'khudha akahu fi din al-malik illa an yasha Allah narfa'u darajati man nasha kana ita narfa'u darajati yaqub ya karanta da yurfa'u ko yarfa'u darajati akwai kira'ar yarfa'u da ya akwai kira'ar narfa'u da na ajalatu alal fa'ilin darajatu man yasha akwai darajatu man nasha sannan kuma shi ma darajat an karanta shi da tanwin kuma an karanta shi bi ghairi tanwin malaman kufa suna karanta shi da darajatin man sha ko man sha, yayin da sauran na cewa darajati man sha, ko bitanwin ko biduni tanwin duka kira'o'in na sun zo Allah ce narfa'u darajati muna ɗaukaka darajojin man sha wanda muka so ko yarfa'u Allah yana ɗaukaka darajaci, darajojin man sha wanda ya so ana nufin narfa'u darajat bi sunufil aba muna ɗaukaka darajar mutum da nau'i nau'in abin da muka bashi wani Allah zai ba ta ni'imar lafiya wani Allah zai ba ta ni'imar arziki wani Allah zai ba ta ni'imar ilimi wani Allah zai ba ta ni'imar haƙuri wani Allah zai ba ta ni'imar juriya kala kala kowa da irin ni'imar da Allah yake bashi wani Allah zai ba su ni'imar kyauta har kyauta wannan ni'ima ne yanzu ku wanda zaka yana da addini yana da komai amma rowa ne da shi shi kuma Allah bai ba su ni'imar kyautar ba yadda hatimun da'i in ban manta ba hatimun da'i in ban manta ba da ya rasu mutum ne wanda ba a ga mai kyautan mai kyautansa a zamaninsa ba hatimun da'i ba a ga mai kyautansa ba da ya rasu sai dan uwansa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ya zo wajen babar sai ce mama zan zage in zage dan sai nema in zanto mai kyauta kamar dan uwa na marigayi haji musaɗi in maye gurbi sai mamar ka take sai bakin ka ina za ka iya ina za ka iya ai tun kuna ƙanana na bambance kaga dan uwanka haji musaɗi duk lokacin da zan ba shi nono sai ya kwala ihu ba zai sha ba sai ko a ƴaƴan makota ko a me sai na ɗau wani jariri ina ba shi dan kafin shi ma ya tafi dan ya sha tun yana jariri ya ba kai kuma ai duk lokacin da na ba wani abu ma sai ta a kwace a baka ba ka ma yadda a zo kusa da nono na saboda haka na tantance ku tun a da saboda haka kaga wannan duk abubuwa ne ganin daman Allah ya ba wani wata baiwar ya hana shi wata baiwar ya ba wancan wata baiwar ya hana shi wata baiwar amma annabi yusuf allah ya tara masa baiwar da yawa ya ba sa baiwar ilimi ya ba sa baiwar arziki ya ba sa baiwar annabta ya ba sa baiwar mulki ya shi na ya wayi gari minista kuma ya ba sa baiwar haƙuri duk abin da yan uwansa suka yi masa bai taɓa mugun kalami a kansu ba bai taɓa mugun addu'a a kansu ba to kaga allah ya tattara masa abubuwa masu tarin yawa shine eh, na fau darajatin man nasha a nan Allah kuma sai ya ce wa fauka kulli bi ilmin alim jama'a cikin darajar da Allah yake ba mutum akwai darajar ilimi akwai darajar kai faɗa ma da son zuciyarka wani maganin daman Allah ne wa fauka kulli bi ilmin alim sama da kowane ma'abocin ilimi akwai wanda ya fi ilimi duk yadda ka kai ga ilimi akwai wanda ya fi ka ilimi shi yasa dr sani rijiyar lemu a cikin tafsirinsa mujalladi na uku da ya rubuta da harshen hausa ya tattauna waɗannan matsaloli ina jin a matsalar da ya kawo ƙarƙashin waɗannan ayoyi matsala ta biyar yake cewa a shi ilimi teku ne wanda ba shi da gaba teku ne ilimin addini ilimin zamani teku ne ba shi da gaba dimo kana shigansa kana karantawa kana dada ganin zurfinsa kana dada ganin baka iya komai ba shi ba duk wanda zai zo yana maka fariyar yana da ilimi to bakin jahili ne bakin irin amma in malami ne shi ba ka ga profeso ne za ga lokacin da yake firamare yana ɗan rawan kai da ya je secondary ya ƙara rawan kai ya yi daidai amma dimo yana zama profeso sai da ya fara zama yana zuru ilimi yana karuwa kuma yana dadare yana kafa yana ganin shi kansa ba komai don shi ilimi da zaran kana nutsewa ciki kana dadare yana kafa kana cewa ba yi komai amma duk wanda da yanzu yana tutiyar yana da ilimi ko ya rena wasu shi yana ga yana da ilimi wannan jahili ne jahili ma bakin irin ne in Allah madaukakin sarki mala'ikunsa suka ce la ilma lana illa ma allamtana in Allah ya kalli duniya ta wa ma utitum min al-ilmi illa qalila duk duniya ya hada fa yace ilimi dan kadan ya bamu duk duniyar awwalana wa akhirana insana wa jinnana malakana duka Allah ya ilimi kadan ya bamu to kaga wannan yana nuna ilimi wani abu ne wanda ba shi da gaba abu ne ba shi da iyaka to shi yasa Allah ce na kau darajatin man nasha wa fawqa kulli ilmin alim wa fauka sama da kulli zai ilimin sama da dukkan ma'abocin ilimi alima ko wanda ya fi sa ilimi wannan abu biyu ne kawai a takaice abu na farko yana nuna mana sama da kowane mai ilimi a wanda ya fi sa ilimi yana da fuska ne a wani lokaci za ka an ga wani ya haukace su a ce ilimi ne masa yawa ya haukace to don me malamin sa bai haukace ba ko ba haka ɗalibai sai su riga zole ya kai kaga wani nan ba ya iya kiba don karatu wani karatu aka yi shi kuma malamin sa sai zama sauro saboda haka mu fahimci wannan ilimi ba yadda kake tsammani ba wato duk yadda mutum ya kundin da ilimi yana da malamin sa duk yadda ya kai ga ilimi yana da malamin duk ka duba fa annabi Musa kalimullahi amma ka ce waya fi ilimi sai ce shi Don shi ya sani dai shi ne annabin Allah fitacce Allah ya tafi wanda zai ta ilimi ji aka kai sai haɗu da khaidar can majima al a tsakanin tekuna Matsala uku ilimin ya samu ilimin da zai zauna a makarantar khidr ilimin a zauna ba jama'a a karanta da shi ilimin zama a makarantar ba ba shi da ai duk ai ba a je wuri ai karatu ba don yace hal attabi'uka shin zan bi ka ne yanzu bi ba a bi a ce ala an tu'allimani mimma ullimta rushda sai ka ina innaka lan tastati amaliya sabra ba ka da ilimin da ma za ka yi zaman hakuri don kai ilimin naka abinda zai kai a fili za ka ce haramun ne ba ma kuma abin halal ne ibada ne jihadi ne satajidu ne insha Allah sabira duk da an hada da insha Allah amma bai jure ba da aka da ya samu darussa uku haka ce kai an kore shi a makaranta a za fi raku bai ne wa bai ne sau na fi uka bi tawili malam ta ko ta tsaye ta alaihi sabra shi ne kina aka fara solving yanzu ba rubutu ake masa ba ya solving ba a rubutun aka kore shi a makaranta a rubuta topic akan kwale-kwale da huda kwale-kwale aka rubuta wani topic akan kashe wani yaro karami da kaza aka rubuta wani topic akan daga eh, wata katanga ba a fassara ba har ya karya dokokin an kore shi a makaranta to daga baya ba fito an kore ta amma bari a fassara maka kyauta amma safina fa kana lima sakin ya baluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin rasuwa. wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minain fa khashina an yulhiqahuma tughyana wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrab ruhma wa amma al-jidar fa kana li ghulamayn yatimayn fi al-madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablughā ashuddahumā wa yastakhrijā kanzahumā rahmatan min rabbika sai dafa shi wa ma fa'altuhu an amri zalika tawilu ma lam tasri alayhi sabra shalo. an sallame ka kaga ko fauka kullu bi ilmin ko fauka kullu bi duk ilimin akwai wani in kaje kawai in yana hada ko da wasu kayan aiki ma baka yi sadar sarrafa su wanda lamarin yake kuma har yana iya ɗauka wa fauka kulli zai ilimin adam duk yadda ka kai kana da wani ilimi to akwai wani a ƙauye kuma yana da ilimin da kai baka da shi kai kana da ilimin injiniya ne kai kaza ne kai amma in ka je kana son gona sai ka ce birnin amri ko ba gaba gonan ma kuna wannan wani irin gona ne wurin yana da kyau ko ba shi da kyau sai su ga ya zo ya samu ba kauye ana nema masa gona mai kyau ko ba haka bane motarsa ya ɓaci ya samo wani tsangaya kaɗai ya yi bai san alphabet a to z ba sai ya yi ɗaɗɗai da injin da mota ya haɗa motar farfesa ya ɓaci shi kenan wayan farfesa sai ya ɓaci shi kenan sai ya kawo tsohon gardin can na tsangayar malam ma'azu allah gara malam ma'azu lafiya shi kenan sai ya gara masa <laughs> wa fauka kulli bi ilmin sai suka je jagwal nan masu gyaran wayan nan ba mai digiri a wani wala ba mai digiri a wani ba wanda ya karanta abu ko yau da gobe ne shi yasa duk yadda ka kai ne ilimin sa shi kenan abu wanda ke gaba da kai ba yanzu tafsiri nake yi a nan ba to shi idan matsala ya same ni aluran nan ma ban iya ba sai an mun ba yi wa fauka kulli zai ilimin alim haka rayuwa wani farcen sama bai yanka ba sai an yanka ba shafa duk yadda kake karkare na mutane kowa yana da Allah ya yi rayuwar ba zai taba haduwa ba sai da agajin wani wani rayuwar kama ba zai miƙe ba sai in yamuri ya sayar maka wani abu kafin rayuwar ya miƙe ko kuma wani abu ya bashi a gidan sai wani in yamuri ya gyara ba haka rayuwa yake Allah ya tara mu gaba daya ya ba kowa kwarewa daban-daban da annabi zai kaura daga makka zuwa madina bai san hanya ba sai annabi ya ɗauki hayan wani shi kawai mai shi ta akwai eh, ilmul geografiya ilmul khara'id al ko ilmul kharita shi wannan ilimi ne na sanin map da duniya duk wanda ya karanta ko da bai taba zuwa wuri ba sai kai ka akwai lokacin da ah, mun taso daga madina za mu je makka ka san galibi direbobi direban da zai dauke ka daga makka ya kai ka madina wani ma za ka ranar da zai kai ku ranar zai fara shiga madina kawai za a ɗauki waya ce sai a masa programin ɗin hotel da zai kai sai ya makala a cikin siyasar tana kai to muna cikin tafiya kawai sai kai mu wani wuri wuri kawai babu ma gini ko ɗaya kuma shi ne hotel da za a sauka ba gini ko ɗaya kasan yan najeriya akwai rashin hakuri har an fara masa yi yadda shi ba shi da laifi ya ɗauko ashe shi ne asalin nan ne hotel to kuma da aka zo hotel din nan gini ya zo ya gaji gwamnati ta ta a rushe sai aka canza hotel din wuri amma ba yi programming ne shi ba to ka duk wanda yake da irin wannan yanayin ba zai bata ba kawai zai yawo ne to kaga da annabi zai kaura daga makka zuwa madina sai annabi ya ta a nemo wanda zai kai mutu aka ji aka samu wani bama guje mai bautan gunki sai annabi suka yi ciniki aka biya shi aka samu abun hawa uku ɗaya annabi zai hau ɗaya abubakar zai hau ɗaya jagoran zai hau shi jagoran kuma shi fa bai taɓa zuwa madina ba da map ɗin ya musu jagora har zuwa madina shi yasa da aka yi yakin badar da aka kama fursunonin kafirai shi ke sai annabi ce ina wanda ya san ilimin map a cikin fursunonin kafirai ya ce gani nan sai annabi ce to kai kuɗin belin ɗinka bari ware wasu abai ka koya musu to kaga afuwan anan ya nuna mana annabi yanzu duk da Allah ya ba su annabta ya ba su kaza yana neman wanda zai masa jagora zuwa ina zuwa wa fawqa kulli zai ilmin alim karkashin fau darajatin man nasha yana nuna lalle ilimi yana da daraja don da yace narfau darajat sai yace wa fawqa kulli zai ilmin jama'a ilimi abun girmamawa ne a kowane fanni domin in kana da ilimi kana cikin sauƙi rayuwar yanzu gwargwadon ilimin da gwargwadon sauƙinka yanzu za ka yi ka je ka samu mesin da lebura ana gini wajibi wa tsakanin mesin da lebura lebura ya kwaba ya zo bulo ɗin shekara yanzu yana miƙa su yi makarari ko ba ka ku amma mesin yanzu sai tare da dubu uku da ɗari biyar dubu hudu lebura kwai tare da dubu da ɗari biyar ko dubu biyu kaga shi ya fi shan wahala don me shi aikinsa ba ilimi ko zai ɗau bulo ne mai mesin kuma akwai ilimi shi kenan sai ya sa bulo din ya sa igiya ta dama ko ta hagu ko ta sama sai na ya sa bulon ya sai ta ruwa din wane ne wane ne kaga akwai ilimi a to tun da akwai ilimi a yi sai kudin sa ya dinka wannan ko tun da babu ilimi zai ci kudin sa bai dinka ka tafi ma'aikata shi kenan sa sha bakwai zuwa sha takwas ya tafi jami'a ya yi digiri na ɗaya da na biyu ya zama dakta shekararsa ashirin da biyar ya samu aiki shekararsa ashirin da bakwai yana cikin wata babban ofishi ga ac ga menene ga firiji ga abun sha kala kala shi kenan albashinsa dubu ɗari biyar in ka fito waje ga wani dattijo mai shekara sittin shi kuma yana nan waje rana yana fesa shi ya an dana kara kirrrr sai zo sai haike shi sunan sama sija in wata ya sai a ba su dubu ashirin ga wani can a bakin jet shi ko duk ruwan duniyan nan zai tafe shi a babu mai gadi na kake kaza ya wangale ya yi kaza yi kaza in wata kare a basu dubu tara ko duk ya bi su wahala kan wancan da yake cikin hutun karatu wannan jama'a ba na duniya nan na boko nan na duniya to za ka je lafiya kawai ka samu yadda kake so ka haddace qur'ani ba kuma ka ce ku zauna daidai da wanda kaga dole sai ka gane wa ma yastawi al-a'ma wal basir wala zulumat wala al-harur wala wala zulumat wala nur wala Zulu, wala al-harur وما يستوي الأحياء wannan kenan to shi ne kenan wannan yana nuna falalar ilimi annabin Allah Sulaiman ya nuna ilimi falala ne wa warisa Sulaimanu Dawud wa qala ya ayyuhan nas ullimna mantiqa tsairi wa utina min kulli shay an gane ko sai ta inna hadha la min lahu al fadl al mubin ya kira ilimi da falala don ullimna ullimna an ba mu ilimi haka Allah ta yutul hikmata man yasha wa man yutul hikma yani wa man yutul ilma duk wanda aka baiwa ilimi faqad utiya khairan katira wa ma yadhakkaru illa ulul albab dan haka ilimi yana da muhimmanci kwarai da gaske ai ya ishi ilimi falala Allah ya hada kansa da masu ilimin addini shahidallahu annahu la ilaha illa huwa sai na biyu wal malaika sai na uku wa ulul ilmi qa'iman bil ilmi ina wa mali babu ina wa mulki babu masu dukiya ba kawai Allah ce ya shaida shi ɗaya ne mala'iku sun shaida shi ɗaya ne ma'abuta ilimi wanda suka tsaya akan adalci su ma sun shaida Allah ɗaya ne yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja ya ishi ilimi falala kawai kalma ɗaya wani mutum ya tambayi wani malami ba malamin kullum ce shi yana alfahari tabbatuwar da malamin makaranta ta malamin islamiyya sai an ce don me kake alfahari da ta malamin makaranta malamin islamiyya sai ta e eh, don na ɗaya shi lauya baya ƙara ƙwarewa da ilimi sai ana ta aikata sa'asa da laifuka an zo ana ta mutu a kotu kafin ilimin sai ƙaru ilimin lauya baya ƙaruwa sai laifuka sun ƙaru a ƙasa wani ya yi laifi kaza wani ya yi laifi kaza to gwargwadon laifukan da mutane suke yi gwargwadon yadda kwakwalwa lauya zai mutu shi kenan abin da zai fada da kwakwalwarsa shi ne yawan laifuka a doron ka gani sannan kuma a shi likita da ake ganin muhimmi ne a rayuwa ko muhimmi ne shi ma ai baya zama kwararren likitan sai cututtuka ya faru da yawa ka cututtuka ko duk ba abin da ake so ba kesis kuma shi ma duk ba abin da ake so ba amma shi malami in yana aiki da ilimin kuma yana karantar da shi sai ilimin ya karu kaga shi ta hanyar alkhairi ilimin sai ke bunƙasa shi ne na darajatin man sha wa fauka kulli zai ilmin kuma sama da kowane ma'abocin ilimi alim akwai malamin da ya fi sabi ya fi sabi to jama'a yanzu magana ya ƙare a nan wato an gama caji an samu kayan sata a jakar eh, bin yamin ko to shi kenan saura mu ji komen daga yan uwan yusuf Kasan su yi cika baki da alimtum ma su da nasulaka wa ma kunna sariqin ba mu zo don barna ba mu ba barayi ba Ko me sakamakon barawo suka ce zama bawa an yi cajin goma a bari haka a bar kare a bar kaza a cikin mai gashin kar a fige kar a sa ruwan zafi suka ce sai an sa ruwan zafi an fige don a san su ba a wanke suke to shi kenan kilo ta ja ba an ja an buɗa kuma an ga matsala to yanzu bari sai su ga kora kunya da rafa ɓalo sai suka ce in yasrik in ya yi sata faƙar saraka akhul lahu bin kamar. akwai ɗan uwansa kafin shi ya zama tsari in harfin shar ne yasrik don in din harfin shar ne eh, a yasrik shi ne firin shar faƙad faraka duk wanda ya karanta na nahawu ba ko da yaushe ba ne ake iktiranin jawabu shar da fa don ai an da faƙad fa ƙara fa da zami ba a ce in ya suri kad saraka sai ga sa fa fa ma man aba wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanu ya suru kaga sa fa a malamai na nawa suka ce akwai lokutan da ake wa jawabu shar'i fa'u lokaci na farko idan jawabu shar'i masbukan bitanfis fi saufa misali idan jawabin shari'a akwai saufa ko akwai sa to wannan za a samu masa gala da fa amma man a'ta wanda ya ka man fil sharri a'ta ya bayar fil sharri wattaka yaji takwa fil sharri wa saddaqa fil sharri bil husna jawabu sharri fa sanu yasiru za mu sauka masa don ya ga fa don sanu yasiru da babu sa din nan ba za a sa fa ba an gane ko sai na biyu idan jawabin sharɗi ya zanto umarni ne to ana sa fa annabi ya ce wa ma amartukum bihi ma harfa sharɗi amartukum bihi fili sharɗi to jawabin sharɗi umarni ne ta ce a minhu ku zo da shi masara haka idan jawabin sharɗi ya zanto hani ne shi ma ana sawa masa fa ma na haitu kuma hu ma harfin sharɗi na haitu kuma hu fili sharɗi ta ne bohu jawabu sharɗi to haka idan kana jawabu sharɗi masbukan bi idan jawabu sharɗi za a kawo shi kad zai riga zuwa to sai an sa fa to shi ne kalu in ya sarif to fa da babu kaddin ba za ta sa ba sai a ce saraka a lahu saraka amma tun da kad ya zo sai aka same fa sai ya zanto faqad saraka a lahu min suka ce in yasrif in bil yamin yi sata anan ku fahimci zancen har yanzu ba su da tabbace yi sata shi ya suka ce in fa yi <laughs> ina ba ta an gane in tabbas ya yi din to ɗakin su ne Faɗar sa raga abun Na min qabl akwai ɗan uwansa uwar su ɗaya uban su ɗaya ya yi sata a yusuf su ne ashe a gaban yusuf su ne wannan bayani fa sarraha yusufu sai yusuf ya sirranta fi nafsi a zuciyarsa walam yubdi halahu bai bayyana musu ba abin da ya sirranta fa da sai antum sharrun makana ku ne mafiya sharrin matsayi wallahu a'lamu bima tasfu Allah ya fi kowa sanin abin da kuke siffantawa to kunji yanzu binyaminu an kama shi da laifin sata to a kan da su yi su roƙi alfarma tun farko na belin sai suka shiga ɓata shi kuma a to eh sata ayu tajin su ne faƙar saraka a kullahu min qabl a nan suna nufin ai an bi akhihi in ma ya yi sata ya kwaikwaye dan uwansa ne uwarsu da ubansu da yayansa wala wata da ya kwaikwaye mu mu goma nan da mamar mu daban din nan ai da bai sata ba wa inna ma qalu zalika yatabarru min fi'lihi li hu laysa min ummihim wa annahu in saraka فقد جذبه إرق أخيه الصارف لأن الاشتراك في الأنصاب يشاكل في الأخلاق wannan ka dubi tafsirin Qur'ani suna nufin in dai yayi sata ɗakin su ya biyo mu ya biyo ɗakin mu bai sata amma a ɗakin su akwai wani sabara'u sun faɗa don su wanke kansu an gane su nuna wa duniya mamar su ba ɗaya ba kuma su nuna wa duniya cewa shi fada ya bi ɗabi'arsu da bai sata ba amma tun da ya bi ɗabi'ar ɗakinsu sai ya sata don haka uba kawai zai tashi kwashe-kwashen aure ya je ya auro wata wacce za ta zo ta auro da ta haifo muku wani alaka kai shi da abin da suke so su nuna kun fahimci wannan ah, malaman tafsiri suka ce kai yusuf yusuf an yi masa hukuma a tarihin sassau akwai abu uku da ya same shi wanda ya fi duk bala'in da ya same sa wahala ya fi tasiri a jikinsa ya fi ji a jikinsa akwai wasu abubuwa guda uku abubuwa guda uku nan kuma fa jama'a duk magana da ya baki kawai ka san wata bakar magana an gaya maka gwada da ke ka wani ne kawai sai ya kuntuma maka wata bakar magana musamman ma mata wanda in sai wa ƴar uwarta habaici sai daga zahiri ya bone wanda sai masu mata sama da ɗaya sai an zo sai ka ce to wanda menene anan ai babu wani abu a sha ko wani abu a ƙasa ƙasa ba zamanin sai na usman an kawo wani ya kawo ƙaran wani yace kawai da mun faɗa da wani sai ya ce ma ana bizanin wala abi zani wala abi zani wala ummi zani ni fa ba mazinaci bane ubana ba mazinaci bane uwata ba mazinaci bace sai wannan ne ka kara sai suna wasu wani jama'a to me ji a maganar nan sai wani ya ce ah madaha nafsahu wa madaha ba wa madaha ummuhu ai ya yi bitansa ne ya bi babansa da maman sai ne ta bar shi tafi sauran suka ce kai lahu madhun ghaira haza ai akwai yabon da zai iya yi ba wannan Eh, ai fada suka yi yana nufin da ni ba mazinaci ba kai ne mazinaci babana ba mazinaci ba babanka ne ma shi ne ayyukan can sai ka sai na wasu wancan ajiya bulale su haji haka ji aka masa bulala murtala wuri bulala kamanin tutup ya kama hannu a tafi <laughs> kaga a zahirin zancen sai ka ɗauka wani ka je ka bibi zaman kishi a gida a nan annabi sallallahu alaihi wasallam farashin lafiya yake yi sai aisha ta ce ya rasu an yi alwala ana ta jiran ka masallaci sai annabi ya ce muru ababakar fali salli bin nas a umarci abubakar ya je wa mutane sallah sai aisha ta ce ya rasu na fatima tana wajen ah, hafsa tana wajen yar sirna ba. ka san ko aisha yar sirna abubakar sai aisha ta ce ya rasu na shi abubakar mutum ne in yana cikin bakin ciki sai ta kuka karatun qur'ani ma ba zai fita ba da kana mutane to yanzu kana kwanciyar nan ya san ba daɗi kake ji ba zai je ta kuka ne ka sa umar ya sallama ta da mace a ce abubakar ya sallama ta sake maimaita a sa umar a ce abubakar har sau ta da mace kai ko na kuna cikin mutanen annabi yusuf yanzu ta aisha yanzu tana son a yanzu kishiyoyi sun gane kayan su in wani ne sai ta kai amma umar haka tana kaunar kishiyar ta hausa tana ta kai a bawa baban ta limanci ita kuma tana son ta nuna mata ko sau nawa aka kasa babana da babanki a Baban <laughs> babanki a babana a nan da zaune to jama'a haka yake saboda haka magana wannan kawai ka bar shi fir'auna fa yi kashe kashe yuzabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum amma duk aika aikar duk da laifi da kashe bil'adama da menene da yayi to amma da Allah ya tashi ya tashi kama sha azaba ba don aika aika ba sai don maganganu fa akhadahu Allahu min nakal al-akhirah don maganar da ya furta shi yasa duk yanda zaka yi magana kafin ka faɗa ne kawai dan Allah ya ce wala wannan hatta na'lamu al-mujahidina minkum was-sabirina wa nablu min akhbarakum abinda bakin ka yake to annabi Yusuf an zana shi da magana guda wanda ya fi masa ma zaman rijiya wahala da zaman kurkuku haka malaman tafsiri suka ce ko ba Yusuf salasa mara na farko uzkurni inda ka suna furzu fursuna zai fita abokin da fursuna zai fita sai ne da halayen ka fita uzkurni inda rabbi ka dan suna da rima na ka gaya wa ka shugaban kasa ka ce ba an rike ni babu haƙƙi ya sa baki mana a sahi Allah ya to baka gani nan ni Allah baka roƙe ni ba ba wai ka gaya masa ma shi ya roƙe ni in da kai ba ya je inda ba an samu shekara ta kamar ta fi sai da yusuf ya ƙara wajen shekaru bakwai a firzin kaga magana ya yi ya nemi alfarma alhali wa iza alaka ibadi anni fa inni Allah ya tafi shi kenan ya zo ka fara zama ba za ka yi mishi ba shi kenan magana ya gane sai na biyu annabi yusuf alaihi salam lokacin da ya fito daga prison yake bayanin matansa sun wanke shi da ya neme su da lalata ba an gane ko shi kenan yake cewa zalika ya alama an nilan a bil Bilbaini. na yi haka ne a tambayi matarsa, faɗin gaskiya domin mijinta ya sani ban ci amanar sa a ba ban nemi matarsa ba sai malaka jibril ya gure shi ya gaya masa magana kasan a taro shi yana ganin jibril jibril yana ganin sa sai ya ce wala iza amanta wala hina amanta ka manta ne ai kai ma zuciyarka yayi sha'awa eh, har lokacin da kai ma kai sha'awa sai ya ce shi ne bawa malaka jibril amsa wa ma ubarru nasu sha'awa bai yi sai hana zuciya na yin sha'awa sai da aikata zinar na hana kai na da iko Allah inna nafsa an mara tun bi su'i illa ma rahima rabbi sai na uku shi nan ya sa an gaya yan uwansa barayi inna kun tsari kuna? sai suka mai da babban martani in ya Ba sarif fakan saraka akun lahu min ba shi aka sake kawo zagin ba Eh, in fi ya yi sata ai dan uwansa ma kafin sa ya taba sata to wai dan uwan yusuf wanda yake a langa ya ce inna kullu salihu to shi ya ba na ukun nan ya kasa juriya da suka ce fakar saraka kullahu min qabl yusuf ya tashi mai da martani amma ya danne fa sarraha yusuf fi nafsi sai sirran ta mai da martani a zuciyarsa walam yubdi alam bai yi ta a ba sai ta an sharrun makani to jama'a wani sata ne yusuf ya yi kuna fahimta sun ce in bin yamin ya yi sata to dan uwansa ya taba sata kafin shi Abin da yusuf ya dauka da shi ake nufi dama a wajen mamansu su su biyu da yusuf da bin yamin to wai akwai wani satan da yusuf ya taba yi to wani sata ne malamai yi maganganu guda bakwai bari mu gada kawo wasu daga ciki magana na farko an taba shekarun yunwa lokacin yusuf yana karami bai balaga ba duk da har ya rabu da baban shi bai balaga ba idan yusuf an aike shi aiken yadda ya ga mabukata talakawa tsoffi sai ya zo ɗakin girki sai ya ɗauki abinci da farfe da gari da menene sai ya riƙa bin waye mabukata yana da wasu. wannan ya tunatar da ni wata kistar da ɗazu nake gaya wa mata wanda na ji shi dr kabir gombe shi ke bayarwa a ɗaya daga cikin wani malami ne ya faɗa sun ji wannan maganar kai tsaye daga bakin abin sudais limamin makka a sudais yake ba da labarin cewa lokacin da yake karami in duk inda ka san yaro mai kiriniya sai su yawo da da kiriniya da rashin ji da mutum duk yana fama da shi kawai don mu faɗa ne don uwaye su sani za su yi su gyara yaro da yi fama bai damu da karatu ba bai damu da yana da kiriniya da rashin ji rannan mahaifiyarsa kasan laraba akwai su da son dafa abinci kuma a gayyaci mutane a zuwa shi sai mahaifiyarsa ta yi abinci kala-kala laraba sai su yi abinci sama da ashirin talatin shi ba larabe ba ruwan shi baya rowa ko biyu zai gayyato ba amma sai ran samu ragon dubu hamsin dubu sittin sai a sa shi a oven sai da in kun zo kai sai a ko dubu haka laraba su <laughs> ta mamar sai ta shirya abinci kala-kala ta gayyato mata marasa karfi su zo su ci abinci shi kenan matan su zo an taru a tsakar gida ana ba wa kowa dabino da ɗan ta kurɓa kafin mai a shiga ta baka lashe yanzu da kafin a shiga a ci gaske a yi kulwashi shi rabu tana shigowa da wayannan matan da ta bayyano sai ta ga duk abincin an kifar da su an kifar da wannan abubuwa wannan ma an fasa filadin eh, wani an zubar da su gaba daya babu abincin da zai ci to ta san gogan nata ne dan nata mara jirgin nan su dai a karamin sa kenan ne a shi yana yin haka sai ya samu wani lungu sai ya buya mamar ta san shi ne ko ka san yaro ya ko ya uwa ta sai da za ta samu cikin bacin rai sai ta samu tana samun shi tana fita tana fitowa da sai mata dundun ta buge ta cikin fushi ya yi iwu sai ta ta asula haka Allah Allah ya gyara ta sake daga adu ta sake ƙara bugu na biyu ta ce hafizaka al-Qur'an Allah saka hadisi al-Qur'an ta ƙara duka na uku cikin batirai ihu ta ce wadda alaka imama lil haramai Allah ta ka zama imamin harami dan Allah addu'ar ka uku na bai samu ba a fushi fa ta yi mu ba ta dan iska dan guguwa dan banza dan waye dan waye dan turji su dai sai yake bada labari yake yanzu duk abin da uwar ta faɗa ya zauna Allah ya gyara shi ba wanda zai kalli su dai sai da yi kaga asala haka Allah ya so don mutum don su dai sa don nagartarsa da girman rashin girman kansa su dai sa sau tari za ka a harami zai ga tsoho a kan keke din da ya rika tura shi akwai bidiyon za ka gano bakin fata ma yake turawa muna a irin kasashen ya baka matsayi na addini ko na siyasa sai ka ɗibi girman kai alhali ba komai a cikin sai tun sai kashi da gudawa ba komai duwari waye kai ne ne na girman kai sanin kwana biyu su dai su ya haddace qur'ani ba su dai yana cikin wayanda a duniya haddan qur'anin su lamba da daya dan yanzu idan mutum ya kware zai ce maka yana jin kamar qur'ani yanzu sun din daga alamtara da zuwa da surori goma shi fa yana yi wa kallon ƙwar'ani da sittin kamar fatiya ne alhamdulillah nan guda bakwai gyara muryar na ba za ka yi ba a yi izu nan. nan wasa maka zai ka je harin duk ran da aka ce student ne zai ja juma'a ko zai kaza ka je ka dubi yadda harin za ka yi amfani yana jawo karatun ƙwar'ani nan sai ka ga kawai sun ramin gashin jikinka kawai sai ka ji wata ni'ima kuma yana lullube ka kama a aljanna kake gashi na dan ne sai baiwa bai haddace ba sannan ko na uku ya zama limamin harami yanzu ya zama haramin makka da na madina shine shugaban limama, to yanzu ma shine minista na haramin dukkan wanda gadarar eh, sarkin saudiya ya riga da ba mu ne muke cewa ya yan sarin su bush wani bush wani wane ne wana wana wana wana rabin kwana kwana kwana ɗan nan su yanzu duk babban kambi na shugaban kasar saudiya khadimul harabain da shari'a wallahi ga ka duk shugabancin ka kai yi wa addinin musulunci ka yi wa tauhidi hidima ka yi wa sunna hidima kar wani ya zai rude ka ce mulki daban addini daban wallahi makareci ne za ka yi mulkin da za ka shiga wuta su tambin su khadimul haramai da tun ran da za a nada ka za a rantsar da kai akwai yan kasa ba amma baka sani babban dalilin rantsar da kai ka zanto mai hidima wa haramin maka da shi yasa za ka ga gatar da ake wannan harabin babu inda yake da wannan gatar a duniya to yansu dai su ne ministan da baya saboda haka kun ga ashe uwa tana da daman da za ta gyara ta duk abin da yake bata yara yanzu jama'a fa ba kowa bane uwa ce dan zaga mutum yau ko da ko yake zai sa ɗansa makarantar ka abin malami ga makarantar malam gundi a ga daru kan wasa ne duba yadda ake hadda Kur'ani madarar duka namiji zai buga buga duk zai yi amma uwa ce kawai a nan kan kulahunta a nan kan kujerarta don ta aiki yaro ya saya masa daddawa kalwa na naira ashirin kuɗin ya bata sai ta ce masa dan banza sai ta ce masa dan iska tarbiyyar da aka ba na shekara goma ita ce dan iska sau ɗaya sai rushe قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له قال أنتم شر مكانا kaga wannan suna jingina yusuf zuwa ga wani abu da ya yi na yarinta na gaya muku sun ya taba ɗaukar abu a ƙaraminsa ya yi sadaka to wannan ƙarshen da ma ba wai ya ɗauka don sata ba ne idan ya ga masa yana sadaka shi ma bari ya ɗauki abin ma ya yi ko ibn abbas ruwaya da abayi daga wajensa suna ishara kenan don wannan sadakar da yake yi ya ɗauka daga dukiyar baban shi aka jingina da in yana sata sata kaza magana ta biyu akan satan da suke nufi annabi yusuf kakansa bangaren uwa ba ma guje ne yana bautan gunki bautan gunki babu kyau sai yusuf ya sace gunki ya taba sace gunki ya je ya aje don a daina shirka an gane ko don a daina shirka ya kakkarya shi ya zubar haka sa'idu ibn jubair ya fara da wahabi ibn murabbi da qatada kaga wannan ai alkhairi ya yi izalatul bid'a ce wai iqamatul musulme izalatul shirk wai iqamatul musulme tauhid ba na ya kawai mata aminku munkaran ba su kayyiru ko wannan cikin biyu cikin maganganu bakwai da malamin suka faɗa wanda sauran zai biyo karatun gobe insha Allah abin da muka faɗa da daidai Allah sa mu tare a lada kuskure ko ko tuntuni har Allah ya fi mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk